Masu sauraron mu assalamu alaikum mu da sake kasancewa da ku a cikin wannan littafi magajin Wilberforce littafi na ɗaya wanda Dr. Abdullahi Ibrahim Muhammad ya wallafa shi. Idan dai ba ku manta ba a shiri na farko da ya gabata mun tsaya a daidai inda Abul Babara ya tambayi Armadin sunansa. Tunan take Armadin ya ɗago kai ya duba Abul Babara inda ya buɗi baki ya ce sunana armaj. kafin ya ƙarasa rufe bakinsa Abul Babara ya ɗaga masa hannu Gami da kura masa kaifafan idanunsa sannan ya tambaya Armad cikin batirai rai ko Armad Wilberforce to nan muka dakata a wancan shiri na farko kuma a halin yanzu za mu dora da shiri na biyu tun daga yadda Abdul Babara ya tambayar kasancewa akwai wani abu a ransa wanda hakan ya sa Ahmad ya fuskanci lalle ƙarya ba za ta fitar da shi daga wannan tarko ba nan take ya amsa da cewa na biyun Ahmad Wilberforce wani lokaci idanun abul na kansa kuma kallo ɗaya za ka yi masa kasaran ɓace ke babu abin da zuciyar ahmad ke sai bugawa saboda ya san ya riga ya kuskure kuma abul na da dukkan haƙƙin da zai ki duba babar tasa kuma a ƙarshe ahmad ba zai iya yafe wa kansa ba idan ta rasu ta dalilin wannan saboda haka kanka ce me wannan gumi ya gama duka masa riga sai dai kuma bisa mamaki abu na gaba da ya biyo baya daga bangaren abul shine murmushi inda kwata-kwata bai ma koma ta kan wancan zancen ba tamkar ma bai faru ba ya dora da cewa yanzu saura sharadi na biyu shi wannan sharadi ba tambaya ba ce irin ta farko umarni ne na so ka yi tafiya a ban kasa ka nemo min wani mutum da ake walakabi da triple factor an dai ka nemo wannan mutum ni kuma ne muka alƙawarin komai daren daɗewa za ka dawo ka samu mahaifiyarka ta warke nema ta magani ban na gama jin wannan batu ya duba Abul Babara cikin tsananin mamaki gami da maimaita wannan suna Trophy Factor. Babban abin da ya ba Arma cikin wannan mamaki shine da dadewa mahaifiyarsa ta sha ga masu cewa da ita da mutananta suna neman wani mutum mai suna Trophy Factor. Kuma ta ga masu cewa an haramta zancen wannan mutum akan doron ƙasa ta uku. Shi yasa ba a san shi ba kwata-kwata a garin nasu, amma kamar yadda ta labarta masa cewa amsar da za ta kai ga cimma wannan mutum ba ta kan ita wannan kasa, saboda haka ta gaya masa wannan shine babban dalilin da ya zama wajibi a kanta da ta tafiya bisa doron kasa domin neman wannan mutum wata biyu da suka gabata suka yi magana ƙarshe akan wannan mutum da mahaifiyar tasa gaba da za ta fita wannan yaƙi inda ta gaya masa cewa suna gab da cimma burinsu kuma mataki na ƙarshe ya ta'allaka ne ka da wannan yaƙi saboda haka ya waje wajaba ta je ta bada gudunmawarta har kullum Ahmad ya dade yana so ta ringa tafiya da shi a duk lokacin da za ta irin waɗannan tafiye-tafiye amma ko da yaushe sai ta ce masa sai ya ƙara girma kuma sai ya gama karatunsa yana daga cikin maganganun da Ahmad ya fi tunawa na babar tasa inda take gaya masa cewa kai hakuri ba zan iya tafiya da kai ba idan ban yi nasara ba wajen nemo wannan mutum a wannan karan to ya rage naka ka dora daga inda na tsaya irin waɗannan maganganu da masu sauransu da Ahmad ya saba ji daga mahaifiyar tasa da ma kuma yadda ya ga ta zuba dukkan karfinta akan neman wannan mutum shine yasa Ahmad ya daɗe yana ji a ransa kamar dalilin rayuwarsa na da alaƙa da neman wannan mutum kuma kowane ne kuma ko aina yi saboda haka tun bai kai haka ba ya kudure a zuciyarsa yana gama lodin littattafan da aka wajabta masa zai ƙara himma wajen karɓar horo domin shi ma ya fara taimaka mata cikin wannan aniyata ta hakan ne ma sa yana jin sunan wannan mutum a bakin abul babara ya cika da mamaki man na cikin waɗannan tunane-tunane ko yanke shawara bai ba ya ji muryar babara ta katse shi Arman Wilberforce kana ganin zaka iya to amma da abin babara bai sani ba shine ko ma babu wannan sharadi Armad ya daɗe da kudure niyyar zuwa nemo wannan mutum kawai yarjewar mahaifiyarsa ke jira da haka wajen Armad kamar faɗuwa ce ta zo daidai da zama to amma wani hanzari ba gudu ba wanda ya hana Armad da sauran amsa shi ne hankalinsa yake kwanciya akan ya tafi ban mahaifiyarsa a wajen wannan mutum bai dauki lokaci ba yanke shawara inda ya fara magana da cewa na yadda amma bisa sharadi guda daya kakana shine zai yi jinyar babata kai kuma can za ka rika zuwa kana duba ta idan ka amince ni kuma na yi alkawarin daga nan ko gida ba zan koma ba zan ba zama neman wannan mutum idan kuma baka amince ba to da ya murmushi kawai bai ce komai ba kafin daga sani ya tafi hannunsa biyu lamarin da ya sa wata iska mai kama da guguwa ta tashi sama wadda talafa bayan yan dakiku ba lafar wannan iska daidai inda wannan guguwar ta tsiri sai ga koba ta bayyana a gaban su a inda ba komai kofar ya ce gaba ɗayanta mai matsakaicin faɗi saboda tsabagen shudinta ba ma kewayenta kaɗai ba hatta gaba ɗayan mahallan da suke tsaye sai da ya fara koma shuɗi da kwakwai rabuwar duhun dare a lokacin ba ta da girma sosai kuma idan da za ka auna da ka fuskanci cewa tsayinta daidai yake da na babara domin ko armat ba zai iya wucewa ba sai ya durkusa nan take Abul Babara ya duba armat sannan cikin sauri ya fara bayani ba zan iya rike wannan kofa sama da dakika 100 ba idan ka shiga cikin ta zaka fice daga cikin wannan kasa zuwa wata ƙasar ba tare da ka fuskanci wata matsala ba musamman saboda wannan yaƙi da bai daɗe da kammala ba saboda haka ya zama wajibi kai sauri ka shiga idan har kana son tafiya zancen kula da mahaifiyarka kuwa kamar yadda ka bukata wajen kakanka za ta ji ya a nan ba sannan kuma zancen alkawarin mu yana nan idan ka nemo triple factor ne mata magani idan kuma ka nemo ba to tun kafin ya rufe baki kofar ta fara yin dishi-dishi alamun ɓacewa. sai dai kuma shi ma armad a lokacin da ya fara tafiya da sauri domin shiga cikin kofar wadda yana kusa zuwa ta buɗe amma har ya ɗaga kafa zai shiga sai juyo da sauri lamarin da ya sa Abul Babara yin ajiyar zuciya da buɗe baki da niyyar magana amma kan ya ce wani abu ya fuskanci abin da armad yake nufin yi wannan ko ba wani abu bane illa yin sallama da mahaifinsa inda ya durkusa idanu cike da tausayi bakinsa ne kawai yake motsi amma sauti baya fita lamarin da ya yasa hatta babara da ke kusa da shi bai ji me yace ba can bayan kimanin daƙiƙa goma ya tashi tsaye game da miƙa hannu ya ciro takoban da ke ɗaure a bayan ta ya rataya sannan ya miƙe cikin sauri ya nufi cikin wannan shuɗe ƙofa da sauran kiris ta ɓace gaba ɗaya yana gab da shiga ya ji murya kunnuwansa tana ce masa ka kula da ma'abota ururu cikin sauri fuska cike da mamaki ya waiwaya dama da hagu sama da ƙasa amma bai ga mai magana. ba kuma ya tabbata ba magana abul babara ba ce sannan kuma baya tuna lokacin da ya taba jin wannan magana a iya tsawon rayuwarsa nan take tambayi kansa ko ma kawai kunnensa ne amma kuma kalma ɗaya da ya kasa cirewa daga zuciyarsa ita ce kalma ururu lalle ya san ya ji wannan kalma duk da bai taɓa jinta ba kuma bai san me take nufi ba ma amma lokacin da Abul Babara ya masa tsawa gami da nuni da cewa kofar ta kusa rufewa saboda hakan ne ma nan take Armad ya manta da wannan magana da yaji ya fada cikin kofar abu na farko da yawa Armad sallama yana shiga cikin kofar shine tsananin duhu amma ko kadan hakan bai sa ya canja shawara ba da da ku san cewa Abul Babara ba abin yarda bane amma kuma ya san ba shi da wani zabi hakan ne yasa duk da haka zuciyarsa ga ya masa take kawai ya karasa bai ko wayo ba yadda na kai ciki inda kofar ta rufe kafin daga bisani ta bace gaba ɗaya ko da rufe ta sai Ahmad ya ji wani irin yanayi kamar ana cilla shi sama nan take kan sai fara juyawa kuma kan kace mai wannan ganin sai ya zama dishi-dishi inda jiri ya ɗebe shi faɗi ƙasa bai san iyakacin tsawon lokacin da ya a cikin wannan yanayi ba kafin daga bisani ganin sai ya dawo daidai kawai abu ɗaya da zai iya tuna bayan ganin sai ya dawo daidai shine ganinsa da ya a wani fili wanda babu komai a cikinsa sai wasu fararen bishiyu masu kama da na kuka wajen girma sai dai kuma sun bambanta ta yadda ko ganye ɗaya babu a jikinsu illa kawai wani abu mai kama da kaya Ahmad ya duba gaba da baya amma babu wani mahaluki mutum ko aljan a wurin kai ko gida babu sai kurum shi kadai a tsaye kwallon kwal sai dai kuma bai daɗe a cikin wannan yanayi ba ya fara jin takun ɗan adam yana gabato shi daga nesa bangaren kudu maso gabas Harman na tsaye tak bai ko motsa daga inda yake ba can bayan wasu dakiku sai fara hangar ino wani mutum tana doso shi nan take ya mika hannunsa kan takobinsa da ke rataye a kafada ta hagu daƙiƙa biyar daƙiƙa goma daƙiƙa sha biyar ah! mamaki ya fara shiga zuciyar Harman saboda yanzu daƙiƙa ashirin wannan inuwa ƙaruwa kawai take amma Harman bai game ita ba lamarin da yasa ya fara tunanin cewa idan dai har inuwa tana da wannan tsayi to me ya tafaya yake bai gama tunani ba yaga ga wani dattijo ya bayyana daga bayan wannan inuwa rataye da takobin jan karfe dakika sha biyar babban abin mamakin shine duk da mugun tsayin waccan inuwa da arma ta gani amma wannan mutum ba wani mugun dogo bane hasali ma kafa hudu da rabi ne wato dai da kadan ya fi Ahmad tsayi kuma sannan gashi na a zahiri wannan inuwa ta su ce kallo ɗaya Ahmad ya masa ji zuciyarsa tana neman ficewa daga kirjinsa saboda tsananin buga ba dan komai ba sai dan kasa iya karanta izzar wannan mutum dai Ahmad ya dade da koyar yadda ake iya karanta izzar saloki a gane ko wuce, kuma yana da cikakkiyar masaniyar cewa in dai mutum bai ninninka izzar ka ba to zaka iya karanta izzar sa saboda haka yana gani ya kasa karanta izzar wannan mutum ya gane hakan me yake ne armad na cikin wannan hali na mamaki ya ji murya a cikin kansa tana cewa idan kana so ka wuce wannan waje to lalle sai ka ci nasara kai na tuku. murya ce kawai amma saboda karfin izzar da ke kunshi a cikinta sai da armad da ji tamkar an dora masa nauyin dukkan kauyensa a kansa domin tun ya fara haɗa gumi da ta ci gaba da magana da lalle sai ya faɗi kasa saboda kurum na da ya ji tana ɗauke da shi wannan murya ba ta kowa bace illa wannan mutum da ke tsaye a gaban armad fuska babu alamun komai a ciki tamkar wanda ke magana da dutse ya ci gaba da cewa duk tsawon ɗaruruwan shekarun da na yi a wannan duniya kai ne mafi ƙarancin izza da na taɓa gani wannan ba wani abin mamaki bane saboda a wannan lokaci izzar ammad hamsin ce kawai da ɗaya natija ya ci gaba da cewa kai sani cewa ka'idar wannan hanya ita ce ko dai ka samu nasara kai naka wuce ko kuma ka rasa ranka anan dukkan ya sha sai dai kuma ka gode wa Allah shekara da shekaru na daɗe ban ga wani ɗan adam ba saboda haka zan so mu ɗan daɗe muna fafatawa hakan ne ma yasa zan yi maka taimakon rage izzata zuwa ɗari kawai a wannan fafata da tsami jin wannan magana ƙara firgita Ahmad ya kawai maimako ya kwanta masa da hankali ba dan komai ba saboda yana da cikakkiyar masaniyar irin nisan da ke tsakanin izzarsa wato 51 da kuma izzar mai mataki na ɗari. musamman idan ya tuna irin wahalar da mutum yake sha kafin ya haura daga 99 zuwa 100 sannan kuma duk wannan ba wani abu bane idan aka kwatanta da ainihin girman izzar wannan mutum da ke gabansa yana cikin wannan tunani ne ya ƙara jin muryar wannan dattijo a kunnensa duk da ka shirya za ka iya farawa to amma da yake Ahmad mutum ne mai saurin lissafi musamman a yanayi na bukata nan take yanke shawara me ya kamata ya aiwatar nan take Ahmad ya zare takobinsa lamarin da ya sa tsawa da balkiya ta fara rawa kan takobin tana fitar da wani sauti abin mamaki a wannan lokaci sai shi ma wannan dattijo ya zare takobinsa inda bisa mamaki wata irin wuta ta fara tashi daga jikin takobin lamarin da yake nunawa a fili cewa shi ma wannan dattijo ya bautar da aljaninsa kuma aljanin nasa wuta yake sarrafawa. ba tare da tsaya bata lokaci ba armad ya yo kan wannan datti daga dangadan da niyyar aiwatar da shawarar da yanke babu abin da ke tashi daga jikin takobansa illa walkiya da alamun tsawa a cikin idanunsa babu tsoro ko kaɗan jan kyallen da ke ɗora a gaban goshinsa kawai kaɗawa yake akan iska hannayensa a buɗe na dama a dunkule na hagu kuma rike da takubinsa duk inda wuce sai kaga ita kanta iskar wajen ta fara tarwatsewa cikin wannan walkiya daga nesa idan ka hangi armar cikin farar riga bakin wando rike da takobi mai walkiya sai ka rantse wani dan sakon mutuwa ne to a shekarar 1847 bayan amri kan doran kasa ta uku bangaren arewa a cikin wani fili mai matsakaicin girma wanda ya kasance a kewaye da busassun itatuwan bishiyar giyinya wasu mutane guda biyu saurayi da dattijo suna tsaye suna fuskantar juna a wani salo mai kama da na malami da ɗalibi wannan saurayi yana sanye da farar yan shara mara girma sosai kuma iya kogo sannan yana sanye da bakin wando zuwa tsakiyar ƙwaurinsa idan ka kalli fuskarsa za ka ga jan kyalle a ɗaura a gaban goshinsa wanda iska take ta kaɗawa duk da cewa akwai ragowar duhun dare a lokacin amma idan ka lura sosai za ka gano cewa wannan saurayi ba wani bane illa Ahmad Wilberforce wannan dattijo kuma da ke tsaye a gabansa ba wani bane illa kakansa wanda ake walakabe da farfesa zakit kallo ɗaya za ka kasancewa horo ake ba armad wannan dattijo ya buɗe baki game da gyaran murya yana mai cewa abin alfahari ne ga sauran al'umma su zamanto sun kai matakin bautar da aljanunsu domin su ringa amfani da su amma kai a wajenka ba wani kayan gabas ba ne saboda kai ɗan zurar wilberforce ne kuma tsarin rayuwarka ya bambanta da sauran kada ka saki jiki Wai wadan ka haura wancan mataki yanzu abu na gaba da ke gaban ka shine kwarewa akan wannan tafarki na kana aradu tsawa da kuma walkiya kai sani cewa na kira ka wannan waje ne a wannan rana saboda abu ɗaya kawai domin na fara koyar da kai waɗansu manyan fasahai guda biyu ɗaya daga ciki za ka iya koya a yanzu amma amfani da ita sai san da izzar ka ta kai mataki na ɗari ta biyun kuma ita ce wadda za ka iya amfani da ita nan take yana zuwa na azancansa wata iska mai ɗauke da sanyin asuba ta busa lamarin da ya sa babban rigar da ke jikinsa ruwan ƙasa ta kaɗa sama wanda hakan ya bayyana da wata doguwar takobi sanya a cikin kube rati a cikin babban rigar tasa farfesa zaikid ya ƙara ɗaga kai duba armad gami da tambayarsa mai kake gani a tunaninka tsakanin iska da tsawa Wace ta fo ta gudu armad na jin wannan tambaya ya cika da mamaki domin shi a iya saninsa babu abin da ya kai iska sauri saboda baya ganin akwai wani abin tambaya ma kai nan take ba da amsa da cewa farfesa iska ta fi sauri ni a gani na yawanci in dai suna wajen horo Ahmad ya fi so kira kakan nasa da farfesa farfesa zakin na ji haka ya murmushi game da cewa amsarka ba daidai take ba in dai zance kake na sauri tsawa ta fi kuma sannan ta fi daɗin sarrafawa ga bil adama da ma'aljanu kana tunaninka da ƙiƙa nawa tsawa take ɗauka ta iso tun daga sararin samaniya zuwa doron ƙasa bai kai ko rabin daƙiƙa ba harban da ja aka cika da mamaki inda daga bisani kawai ya da kai amma duk da haka fuskar sa cike take da kokonto lamarin da ya sa kakan na sai dube shi murmushi game da cewa a yanzu ba lalle kai amanna ba amma a hankali zaka fuskanci abin da nake nufi na san cewa ka san wata fasaha ta saran takobi wanda masu amfani da aljinin suke sarrafa iska suke amfani da ita wanda suke wa lakabi daga yawa jini na wuce har ma ce eh na sani farfesa ita ce wadda take amfani da tsananin sauri wajen saran mutum ta yadda har sai ta wuce sannan jini yake fitowa hakan ne ma yasa baka taba ganin jini a jikin takobin kwararrun da suke amfani da aljanu masu sarrafa iska ba bayani akan ire-iren fasahai abu ne wanda kakan nasa ya dade da koya masa shi yasa Ahmad bai sha wahalar bada wannan amsa ba kakan ji ya gida kai alamun amincewa da abin da Armad ya faɗa sannan kuma ya dora da cewa Armad ka san cewa akwai fasahar saran takobi wadda ta sha gaban ga yawa jini na wuce Arman na ji haka ya gwale ido cikin al'ajabi da mamaki farfesa wadda ta sha gaban ga yawa jini na wuce fa zai ho kuma mamaki ya bayyana karara a fuskar arman. murmushi kawai farfesa zai kidi game da zura hannu cikin rigarsa ya fito da wannan takobin sannan ba tare da ɓata lokaci ba ya ja daga ya fara horar da jikinsa Ahmad kan waɗannan fasahohi guda biyu a cikin wannan duniya akwai da Arman da ya tsinci kansa a daidai wannan lokaci yana rike da takobi tsirara ya kan wani mutum da niyya afka masa sai dai kuma a daidai lokacin ne shi ma wannan mutum ya daga tasu takobin sama wadda tuni karfin takobin wanda na jan karfe ne ya kama da wuta tamkar wanda ake sawa ziga-zige kallo ɗaya za ka yi masa kasancewa babu alamun zai raga Ahmad ko kaɗan a cikin wannan fafatawa kan armad ya karaso takobin dattijan ta gama tashi sama inda nan take ta daidai bangaren da armad yake nufuwa wannan mace ya daga takobin ya sare iska da ita a daidai lokacin da saran takobin ta sai sauka babu wani canji da ya faru ko kaɗan kai ka ce ma babu abin da ya afku amma da ƙiƙobi kacal bayan ya sauke takobin tasa ga baki ɗayan ilahirin iskar da ke kewayen wajen ta fara ɗaukar wani azababban zafi irin na musamman a kimanin dakika ta hudu bayan sarin iskar da wannan mutum yayi wannan iska ta kai kololuwar daukan zafi lamarin da sai da ya sa Ahmad Wilberforce cin bulki daga afka wannan mutum a don komai ba saboda duk wani tako da ya ƙara a wajen kusantar wannan dattijo ji yake zafin wannan iska yana ƙara ninninkawa tamkar wanda aka sa cikin wuta sai dai kuma da a ce a iya wannan ibtila'i da yake fuskanta ya tsaya to da da sauki amma ina a kimanin daƙiƙa ta shida bayan sarin iskar ga baki ɗayan ilahirin iskar da ke tsakanin armad da wannan mutum ta kama da wuta wadda ta fara ce tamkar wadda ake zuba fetur kankace mai wannan tuni wannan wuta ta fara dunkulewa a waje ɗaya inda kimanin daƙiƙa ta goma bayan wannan sarin iska wannan wuta ta ƙarasa dunkulewa zuwa wani ƙatoton dunkulen wuta murja akan iska inda ta bada wata siffa mai kama da katotan al'amudin wuta irin wannan mutanen farko suke azaba da shi baki abu da cike da mamaki armat ya kura wannan dunkule ido amma kafin ya samu damar yin wani abu tuni wannan dunkule ya fara motsi inda kankace mai wannan ya fara murginawa yana nufofi da gudun gaske a daidai kimanin dakika ta goma sha ɗaya bayan saran wannan iska wannan wuta ta su daidai wajen da armadi yake tsaye rike da takobinsa tana neman haɗe shi nan take zuciya armar ta fara buga tana bayyana masa alamun tsananin firgici lamarin da yasa ya ji a jikinsa cewa lalle in dai bari wannan wuta ta taba shi to fa lalle kwanan sa ya kare abin kasa a daidai lokacin da wannan wuta ta fara taba jikin Ahmad a lokacin da ya bude baki ya kira ɗaya daga cikin dalasman da ya koya a wajen kakansa Farfesa Zaikid wanda ake cewa kaban shishu yana furta wannan dalasmi ya bace bat daga inda yake inda ya bayyana can gefe cikin yanayi na galabaita ita kuma wannan wutar ta gaba da tafiya cikin sauri inda ta je ta haɗu da ɗaya daga cikin manya-manyan bishiyun nan masu kama da na kuka suna haɗuwa nan take wannan bishiya ta juye zuwa toka kuma duk da cewa girman wutar ita ma ya ragu amma bai ƙare ba domin sai da ta ci gaba da tafiya ta ƙara samun wata bishiyar ta wadda ita ma ta koma toka a haka a haka sai da nan take bishiya biyar suka dagargaje zuwa toka kafin wannan wuta ta ƙare Ahmad wanda ya sha dikyar yana gefe yana kallon abin da ke faruwa a jiya zuciya kawai yayi ya kuma tabbatar da cewa kiran wannan dalasmi da ita ce shawarar da ta dace a wannan lokaci duk da ko hatsarin da ke tattare da wannan abin Ahmad yana da cikakken masaniyar sau ɗaya kacal zai iya amfani da wannan dalasmi mai suna Kabai Shishu a shekara shi dai wannan dalasmi kakan nasa ne koya masa shi saboda tsaro domin ya amfani da shi a irin yanayi mai matuƙar hatsari domin ya kubuce halaka domin shi wannan lasimi dan mutum ya kware kai yana da damar ɗauke mutum daga duk inda yake kai shi wani wajen daban ta haka kenan mutum zai iya guduwa daga hatsari ko mai girman sa kuma Armad yana da yakinin cewa ko daga cikin wannan waje yake son tafiya wannan dalasimi zai iya dauke shi sai dai kuma shi Armad din yana da cikakken masaniyar sharadin da ake bukata kafin hakan ya faru wanda shine sai ka san wajen da kake so ka je sosai da sosai a cikin ranka wanda kuma za ka iya ayyanawa a yayin da kake ambata wani lasim to matsalar ita ce duk inda armad da ya sani a wannan lokaci doron ƙasa ta uku ne wanda kuma shi ba shi da niyyar koma ta hasali ma tun da jimawa ya yi rantsuwa a cikin ransa cewa komai wuya komai daɗi komai duhu komai tsanani komai wahala sai ya nemo wannan mutum da ake cewa triple factor kuma kowa ne kuma koma a yana yake harman na cikin wannan yanayi ne wannan dattijo ya ƙara daga takubansa wanda har a lokacin bata daina ci da wuta ba ya kuma ƙara sare iska da ita Arman ya tunanin cewa dama zai iya ƙara turo masa da wannan irin harin na farko kuma tuni ya kudure a ransa abinda zai aiwatar idan hakan ta faru amma kuma bisa mamaki wannan takobi na dokan iska maimakon dunkulan wuta irin na baya kawai sai wata kore wuta ta fara fita daga tsinin takobin lamarin da ya sa fuskar Armad ta ƙara canjawa ba haura daƙiƙa biyar ba wannan wuta ta gama ficewa gaba ɗaya a lokacin da wannan mutum wanda har a lokacin idanunsa suna kafa a kan armad a wani yanayi mai nuna cewa ba zai ɗauke su da kan armad ɗin ba har ya ga ya daina numfashi a kimanin daƙiƙa ta uku bayan ficewar wutar wani zazzafan gumi ya fara ɗasa daga jikin jan kyallan da ke ɗaura a gaban goshin armad ba komai ba ne janyo hakan ba illa ganin da ya wutar ta fara lankwashewa tana buɗewa wannan za mu dakata a wannan shiri na biyu na wannan littafi magajin Wilberforce wanda Dr. Abdullahi Ibrahim Muhammad ya wallafa ni kuma Muhammad Umar kai gama nake muku sallama bisalam